بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yau din litinin goma sha hudu ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha biyu ga watan satumba shekara ta 2011 miladiyya da izinin Allah ta'ala a darasinmu na shekaran jiya na asabar mun yi takaitaccen jawabi a ka abin da ya shafi rayuwar mawallafi wannan littafi mai albarka shekul islam ibn taimiyya inda yau kenan kai tsaye za mu shiga cikin littafin mai suna wasu wasitiyya ta yadda har bayani ya kai mu cewar sanadiyar sanya mu wannan suna wannan littafi wannan suna na al'aqidatul wasitiyya na farko dai al'aqida shine abin da ya shafi kudurin zuci abinda yake zuciya ake so ta kudirce shi ta da wannan kuma babu yadda za a ka hana zuciya da kudiri ko dai ta kudirce mai kyau ko ta kudirce mara kyau idan kudirin mai kyau ne sai a ce ta sahiha ingantacciyar aƙida kenan amma haka kawai mutum ya zauna ba shi da wani kudiri a zuci to wannan ma kudiri ne ita ce shi aƙida shi ba shi da aƙida to wannan ma aƙida ce kuma abin da ake nufi da alwasatiyya saboda wanda aka rubuta ma wannan littafi mutumin garin wasif ne mai suna alƙaudiri zaddin alwasuti shekul islam ibn taimiyya ya rubuta mashi wannan littafi a zama guda bayan ya idar da sallar la'asar kafin sallar magariba aka rubuta littafi aka ce to kai bawan allah allah ya kai gida lafiya aka danka mashi kun ga wani ya nuna a majalisin kenan akwai zara ta marubuta kenan da shekul islam ibn taimiyya ya gama rubutawa kafin mai tafiya ya wuce da shi sai da wani kuma ɗalibin ya kwafe don ya zama majalisin yana da nashi kwafin kullure da wannan sannan kuma aka ce bawon Allah to Allah shi hanya Allah kai ku gida lafiya ya kama hanya ya tafi da wannan littafin mai albarka alaƙida alwasuƙiya ta shekul Islam Ibn taimiyya kuma kada mu sha'afa a darasin da muka yi wancan na sharhu sunna mun yi bayanin littafai na aƙida da ake da su wanda yake ɗalibin ilimi yana da kyau ya lizumce su kamar sharhu sunna da muka yi bayani akan shi kamar usul al-iman na Muhammad bin Abdul kamar al-usul al-thalatha kamar al arba kamar kashf shubuhat waɗannan littafai ne na tauhidi kamar sharh sunna na al-imam kamar sharh sunna na al-imam al-mizzi kamar as-sunna ta al Ahmad ibn hambal kamar as-sunna ta ibn Abi kamar as-sunna ta Abdullah bin Ahmad bin hambal sunan littafin kenan as-sunna as-sunna sunna ko kuma a sunna ta imam ahmad ibn hanbal kenan akwai a sunna ta imam ahmad ibn hanbal akwai a sunna ta dan shi kun ga ya yi halin uba kenan ko yawa duk waɗannan littafai suna yin bayani filla-filla daki-daki na abin da ya shafi makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai usulu sunna ta dai imam ahmad bin hanbal din kenan yana da littafi as sunna kuma yana da littafi usulu sunna akwai sharu usuli sunna sharu itiqadi ahli sunna wal jama'a ta hibatullah laka'i wanda ya rasu a shekara 418 shi imam ahmad bin hanbal ya rasu a shekara ta 241 dan shi abdullah ya rasu a shekara ta 290 ibn abi asim ya rasu a shekara ta 287 kun ga duk littafai ne na magabata sosai da sosai balle a ce wasu ne in bana bakwai ko suwaye suka rubuta shi littafan da ake magana a yanzu sun yi shekara 1200 wani da 200 wani da 100 da 70 da wani abu akwai a shari'a ta alhassan ta muhammad bin hassan al'ajurri akwai al-ibana an usuli diyana ta ibn batta akwai kitabu tauhid da ke cikin sayil bukhari yana can ƙarshe akwai kitabu tauhid na ibn khuzaima akwai kitabu tauhid na muhammad ibn abdul wahab akwai kitabu tauhid na ashek salih ibn fauzan al-fawzan kun ga duk waɗannan sunan su kitabu tauhid kitabu tauhid kitabu tauhid kamar yadda yake kuma akwai kitabul iman da ke cikin sahihi bukhari kun lura da ke ko kuma akwai sahihi abin nan kitabul iman da ke cikin sahihi muslim shine kitabu na farko kamar yadda yake kuma akwai kitabul iman na shekul islam ibn taymiya mun yi magana shi a darasin shekaran jiya kamar yadda kuma akwai alaƙira a tahawiyya ta abu ja'far tahawi akwai kuma littafin da muke magana a kan shi yanzu na alaƙida alwasatiyya waɗannan littafai ɗalibin ilimi yana da kyau ya zama a maktaba shi yana da su baki ɗaya abin da wancan ya ambata ya fi mai da hankali sai ga ba su wancan ya fi mai da hankali ba dan dai ka tara makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baki ɗaya a hannunka wannan littafin da ke gaban mu ko in wannan nuskar da ke gaban mu ta alwasatiyya da ke cikin wannan littafi jami mutunil tauhid wal aqida shi wannan littafi ya kunshi littafai goma sha tara kaga wani kundi ne kake kake dauke da shi littafan da ke cikin wannan littafai goma sha tara ne akwai wanda yake littafai ne masu ma'anar risala sako ne aka aika wanda yake bai wuce shafi biyu zuwa uku akwai kuma wanda yake da shafuffuka masu tarin yawa kamar ha'iya ta ibnu abi dawud wacce take ita ce ta karshe ta goma sha tara a littafin kun ga shafi biyu ce kamar ma'ana tahut shafi biyu ne haka a cikin littafi ɗin zuwa uku za a ga kuma su tsawo akwai kuma gajeru a ciki kenan yanzu wannan kundi naka ba karaman kundi ne ubangiji Allah daukin sarki ya bamu ikon karanta shi da fahimtar abubuwan da ke cikin wannan littafi kuma wannan kundin muku sha'awa mun karanta wasu a ciki mun karanta ha'iya a wani majalisin a wata daurar mun karanta usulul asalasa mun karanta alqawaidu arba kullum da wannan da ke mun karanta usulul sunna ta imam ahmad ibn hanbal ubangiji Allah madaukin sarki albarkacin rayuwar mu baki daya wanda suka yi dawaina kan wannan littafin kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah azza wa jalla yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida wa ان لا اله wahdahu الله وحده لا اقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا شيخ الإسلام ابن تيمية أولا جواب بود وانا اللي تافن ديي يتي الحمد لله دكا وديا تاتبتك الله سبحانه وتعالى shekul islam ya ibnu taimiyya ya yi wannan don koyi da littafin allah mai girma ɗaukaka wanda ya bude da alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji allah maɗaukin sarki ya bude littafin na alkur'ani mai girma da cewar alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji allah maɗaukin sarki ya buɗe halittarsa da alhamdulillah ya ce alhamdulillahi ladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal arda جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يا بودي هل تساد da لله يا بودي لتافنسا ده الحمد لله kuma bayan ya kam yan aljanna sun gama shiga aljanna kuma sai ya bude sai ya rufe jawabin da alhamdulillah wa taral malaikata hafina min hawl al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil qisti wa qila alhamdulillahi rabbil alamin shekul islam ibn taimiyya ya buɗe wannan littafi da alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai yake da wannan domin alce aljinsiyya alistigaraqiyya duk wani nau'i na yabo duk wasu sifofi na cika da kamala sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki duk waɗansu sifofi na tawaya sun nisantu sun tsarkaka daga barin Allah maɗaukin sarki Allah ta'ala ya tsarkaka da su shi Allah maɗaukin sarki allazi arsala uh, rasulahu wanda ya aiko jakadansa manzansa manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiko shi bil huda wa dinil haqq abubuwa no kenan biyu ya aiko shi bil huda da abin da yake shiriya abin da yake shiriya kuma shine al-ilmun nafi shine ilimi mai amfani wa dinil haqqi da addinin da yake shine na gaskiya shine ku al'amalu salih abubuwa nau kenan biyu abu na farko alhuda al'ilmu annafi ilimi mai amfani wannan shine shirya dinil haq addini na gaskiya kuwa shine al'amalu salih aiki wanda yake karbabban aiki aiki wanda yake na kwarai isa kake ganin ubangiji Allah madaukin sarki yake faɗa illal ladzina amanu wa amilu salihat suka yi imani suka yi aiki na kwarai aikinsu ya zama na kwarai ba kawai aiki ya zama na aiki a matsayin aiki ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya mana gamdakatar mu samu waɗannan al'amurra guda biyu abu na farko al'ilmun nafe ilimi mai amfani abu na biyu al'amalin salih idan mutum ya haɗa waɗannan to da izinin Allah ta'ala ya rabauta duniya da lahira da waɗannan ne kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawansa in kuma ba mu sha'afa ba wannan wani bangare ne na ayar alkur'ani huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq shine wanda ya aiko annabinsa bil huda da abin da yake ilimi mai amfani wa dinil haq da abin da yake kuma aiki na gari li yuzhirahu ala dini kulli domin ubangiji Allah madaukin sarki ya bayyanar da wannan addinin ya daga wannan addinin akan kowanne addini kullihi kowanne addini kowanne tsari kowanne tabarki sai musulunci ya zama shine a saman shi wannan ko ya faru a zamanin farko kuma muna roƙon Allah ta'ala ubangiji Allah madauki sarki ya dawo mana da shi ya zama nan musulunci shike da fada a ji wannan kuma zai samu goyon bayan mabiya addinin ne ya zama na akalla suna kwatanta hi suna isar da sakon addinin ga karan kansu ko da ba su ce open ba magana da za su faɗa mu'amalar su ta kasuwanci tufafin da suka sa nau'uka aikinsu ya zama na yana isar da sakon musulunci wannan nau'i ne da hanya ɗaya ce daga cikin hanyoyin isar da addinin musulunci ga inda bai kai ba wa kafa billahi shahida ubangiji Allah maɗaukin sarki ya isa ya zama shaida akan wannan shaida wadda na yi ku ji abin da shekul islam ibn faɗa wannan jumla da isa ya kafa Allah a matsayin shaida ya zama shaida akan wannan magana yace ce ashhadu an Allah ilaha illallah ina shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah kaga sai ce wa ashhadu bai ce na shahadu ba domin wani baya shaida ma wani inda wani yana shaida ma wani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ma Abu Talib amma duk da haka yace qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma ce daya daya zan kafa maka hujja da ita a gaban Allah zan tsaya maka don lokaci yana cikin rashin lafiyar ajali kun lura da wannan kaga inda wani yana furta ma wani da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya furta ma Abu Talib da Annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam ya furta ma Azara saboda haka kowa shi ke cin gashin kansa akan wannan shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa ashhadu bai ce wa nashhadu ba wa ashadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta sai Allah wannan jumla ta hada abubuwa guda biyu abu na farko korewa zai ce wa ashadu Allah ilaha ina shaidawa babu abun bautawa kaga wannan korewa ce ko tabbatarwa korewa ce sai ce illallahu nan tabbatarwa ce ko korewa tabbatarwa ce ina shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah sai ce wahdahu la sharika lahu jumloli guda na biyu ɗaya korewa ɗaya tabbatarwa wahdahu shi kadai yake tabbatarwa ce ko korewa tabbatarwa ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya korewa ce kenan wahdahu taukidi ne na me illallahu la sharika lahu taukidi ne na me la ilaha shi sa ga ba ya atafi da wawun ba a fannin balaga idan jumla ta biyu ta zama taukidi ce ga ta'ula ba a atafi sai ce wa ashadu Allah ilaha illallahu wahadahu in ba da haka da ya ce wa wahadahu sai wawun na ɗaya ya zama atafi wannan wawun din na asalin biniya ne na asalin kalima ne don ya nuna maka babu abin bautawa da cancanta sai Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai kenan duk wani wanda ba Allah madaukin sarki ba bai cancanta a bauta ba duk kuma wani matsayi da zaka iya ganin ka kai shi ko da zaka gani yana da shi ba shi da matsayin da za a bauta mashi. shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da littafi al-ubudiyya yana da kyau ɗalibin ilimi ya zama ne yana da wannan littafi din al-ubudiyya wanda yake akan wannan ne akan bauta ne ubangiji Allah madaukin sarki ya halici mutane da aljanu yace wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul insa wal jinna وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس ما هلتي aljanu baki ɗayansu ba don alci aljinsiya wal insa da mutane baki ɗayansu illa liya'buduni sai dan su kaɗe ta da bauta kenan kun ce wai an yi duniya da lahira don manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zaka yi da wannan ayar don shi Allah ya ce ya yi su ne don a bauta mashi Allah ta ya sauwake shekul islam ibn tumi ya ce ikirarin bihi ina hurta wannan da bakina ka kusan al'ikirar shi ne sayi da shuhada kun lura da wannan in ka ana cewa a kawo shaida a kawo shaida wanda ake tuhuma bai hurta da bakinsa ba idan ya ce shi ya yi kaza to wace shaida kuma za a bayar shi sa ya kiran al sayyidu shuhada shi sa ya ce iqrarin bihi ina hurta wannan ne da bakina da alƙalmina wa tauhida kuma ina wannan don tabbatar da tauhidi wa ashhadu kuma ina sake shaidawa anna muhammadan cewar lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa abduhu bawan Allah ne domin abdu shine khabar na anna muhammadan shine ismu anna ina shaidawa da annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin Allah ne kun ga sai ya fara gabatar da ubudiyya kafin risala domin ubudiyya ita ce ta farko kafin me kafin manzanci kuma wannan matsayi da ya fara gabatarwa na ubudiyya ma'aikin Allah maɗaukin sarki ya tabbatar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a wurare masu tsadar gaske a wuraren da Allah ta'ala yake faɗan darajar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na farko da ya ce subhanallazi asra bi abdi kaku san babu wani wanda Allah ta'ala ya isra'i da shi in ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kenan wannan daraja ta manzan Allah ce shi shi kadai amma sai Allah ta'ala ya kira shi da ubudiyya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هكذا يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب كقولنا بكرم مسيبني هكذا يتي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا كقولنا بكرم مسيبني ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbawa tabbawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kenan da da wani matsayin da ba na bauta ba da an kira shi da shi wa rasuluhu kuma manzon Allah ne kenan ko da ka ji bawan Allah ne to ka sani kuma ma'aiki ne so ba irin ka bane duk da cewa kun yi tarayya kai bawan Allah ne shi bawan Allah ne a matsayi kuma to shi manzo ne na Allah madaukin sarki daya na biyu shi a cikin manzani yana cikin ulul azami na uku a cikin ulul azumi din shine na farko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka a bauta ubangiji Allah madaukin sarki kadai ake bautawa a bi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata shi a gare shi kadai ake bi duk wani wanda ya tsaya akan hanya to kaya ce kautar da ita kun gano wannan kamar yadda duk wani wanda ya tsaya akan bauta ya nemi a bauta mishi to kautar da shi in ba maɗaukakin sarki ba shi kaɗai za a bauta hakan nan kuma in bi ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kaɗai za a bi shekul islam ya ce sallallahu alaihi Allah idadin tsira a gare shi shi wa kenan manzo Allah sallallahu ta'ala sallama wa ala alihi kuma idadin tsira ga iyalansa iyalan wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kuma shi ne saboda tsabagen rashin ta ido wasu ya ce ibnu taymiya baya san ahlul baiti kuma gashi yana salati ga Allah yana salati ga manzo Allah sallallahu ya biyo da da ahlul baiti kuma a can ciki ma yayi babi yana faɗan matsayin su kenan in mun je can zamu bayanin su waye ahlul baiti shin duk wani wanda yayi ihu ya nada kanshi a ciki ya shiga ciki ko ko ya al'amarin yake wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da tsira da aminci tasliman da amincewa mazidan mai ƙari wanda yake abin karawa kaga ya hada abubuwa guda nawa guda biyu akwai as-salatu akwai as-salam dan haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu sallu wa sallimu isa shaykhul islam ibn taymiyyah yace sallallahu 'alaihi wala ali wa sahabi wa sallam kaga salla wa sallam kenan da haka Allah ta'ala ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima sisa ya ce wa sallama taslima mazidan wanda yake abin ƙari amma ba'ad fa hada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jama'a wa huwa al-iman billahi wa malaikati wa kutubi ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره bayan da shekul islam ibn taimiyya ya yi yabo ga allah maɗaukin sarki da hamdala ya yi salati ga ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi salati ga iyalan gidansa ya yi salati ga sahabbansa sai ya mana bayanin wannan littafi wannan littafi mai ya sai ce mana amma ba'adu bayan haka kaga ba'adu mabani ne ala dhanni saboda an share mudaf ilay amma ba'da zalik to amma al'ar a jawabi ce yake amma ba'ad bayan haka fa haza wannan wannan me kenan wannan littafi kenan abinda wannan littafi ya kunsa i'tiqadu al-firqatin najiyati shine kudurun zuci na al-firqati tawaga an-najiyati annajiyati wacce za ta tsira tsiratacciya almansurati wacce take abar taimakawa wacce Allah zai taimaka mata ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama lura da wannan wannan wani bangare na hadisi da ibn kathir ya kawo shi lokacin da yake tafsir din suratul araf cewar ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an samu wasu tawaga wanda ubangiji Allah madaukin sarki zai taimaka musu da'awarsu sai ta kai har zuwa ranar tashin alkiyama ko da ko yan kaɗan ne kaga bambancin da'awar annabi sallam da sauran ta annabawa kenan da'awar annabi sallam a matsayin shi na annabin ƙarshe babu wani annabi bayansa to da'awar shi tsabtatacciya tatacciya sai ta kai har zuwa alkiyama kun gano wannan da kyau ko ko da ko masu rike da ita ba su da yawa dama ai mun yi cikin masailul jahiliya allati khalaf ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi ahlul jahiliya cewar yawa ba shine ma'auni ba yawan mabiya ba shike nuna abin da ake bi din daidai bane menene wannan itikadin nasu ko ko wasu waye alfirqatun najiya yace ahlus sunnati wal jamaa sune alfirqatun najiya don ahali badal ne da ya ce fahaza tiƙadul firƙatin najiyatil mansurati ila ƙiyamis ila ƙiyamis sa'a sai ce suna ki wal jama'a su ne ahali sunna wal jama'a abin da sa aka kira su ahali sunna imam al-barbahari ya mana bayani abin da ya sa aka kira su wal jama'a ya yi mana bayani ya ce abin da ya sa aka kira su ahali sunna saboda sun tare a gidan annabta ba abin da za su sai abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi na aiki ko na ƙudurin zuci ko na mu'amala abin da yasa aka kira su wal jama'a saboda suna tare da inda jama'a suke ba suna neman rabuwar kai ba ne suna neman haɗin kai ne shi za suka ce abin bauta ya zama ɗaya shine wa Allah maɗaukin sarki abin bi ya zama ɗaya shine wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka duk wanda ya faɗi wannan ya nemi a haɗa kai kun lura da wannan duk wanda ya ce abin bauta ya zama ɗaya ya nemi haɗin kai duk wanda ya ce abin bi ya zama ɗaya ya nemi dan yadda an suka zama biyu to za a samu rabuwar kai in abin bi ya zama biyu za a samu rabuwar kai in abin bauta ya zama biyu za a samu rabuwar kai shi yasa kake gani ake karantar da tauhidi domin shi tauhidin shi ke kawo haɗin kai ai kallaci sunan shi mana wahada ya haɗa Yi wahidu yana haɗawa tauhidan haɗawa don a zama tsintsiya maɗaurinki ki ɗaya kuma ba abin da zai zama da al'umma haka in ba tauhidi ba sai shekul islam ibn taimiyya yake mana bayanin ujirin ahalus sunna wal jamaa sai ce huwal imanu billah ce na farko shine imani da Allah wa mala'ikatihi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littafan Allah wa rusulihi imani da manzannin Allah wal ba'si da maut imani da tashi bayan an mutu wal imani bil qadari khairihi wa sharri da kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara na alheri ne ko na sharri nau kenan shida waɗannan su ne shika-shikan imani kun da kyau ko shika-shikan imani guda shida su ne shekul islam ibn taimiyya ya jiro kuma waɗannan sun zo a cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin no kenan biyar wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa man sabil والسائلين وفي الرقاب وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل wasa'ilina wa fi riqab eh wa qama salata zakata wal mufuna bi adim idza adu sai ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad dara wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i kaga wannan yana ishara ga imani da me da qaddara wa inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar kaga ya zama guda gudano kenan shida inda ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa may kufur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wadannan sune shika-shikan imani guda shida sune wanda yake ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zayyana ma malaika jibril a cikin hadithu jibril al-mashhur da yace fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi waɗannan su ne shika-shikan imani guda tara su ne wanda suke asulul iman kenan waɗannan al'amurra guda shida da shekul islam ibn taimiyya ya zayyana a kansu zai yi littafin kenan kun lura da wannan a kansu zai yi bayani kenan zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya duk da cewar wasu daga ciki bai taɓa su ba wasu kuma ya faɗaɗa bayani a cikinsu lura da halin da ake ciki a lokacin kun lura da wannan da ko abu na farko kenan abu na biyu kuma lura da cewar wanda ya ce a rubuta mai yana kan halin tafiya so yanzu aka ɗauki alƙalami aka ce bari a rubuta abin da ya sawwaka ana fata mun fahimci wannan da kyau shekul islam ibn taymiya yace wa min al-iman billah al-iman bima wasaba bihi nafsa min ghairi tahrif min ghairi tahrif fi kitabi وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم min غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له wala kuf'ala wala niddala wala yuqasu bi khalqihi azza wa jal mala kana jin tauhidi da kaji sai ka ji ayoyi suna zuwa maka kenan ba tauhidi ne da yake an tsugunna an yi kwancinsa kuma ake nemo mishi dalilai ba a'a dalilan su ne kun fahimci wannan kun san rashin rashin gane wannan yake sa waɗansu ke cewa kun ga ilimin tauhidi na kar a yi zurfi a cikinsa ilimin tauhidin nan kai mutum da yi sama sama an taɓa ilimin tauhidi sama sama wanda yake a kan shi Allah ta'ala ya turo annabawa baki ɗaya kuma ka ce a yi sama sama to amma abin da yasa yake faɗan haka abin da yake lissafa a matsayin tauhidi ba su da ayoyi da suke goyon bayan su ba su da lile akan haka Allah ta'ala ya sauke Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wa minal iman billah yana daga cikin imani da Allah kun ga dauki na nawa kenan na farko in ba kuma ta ba dama mun karanta cikin usulul iman na Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa min al iman billah yana daga cikin imani da Allah kenan wannan abu nan sai a shigo ciki a matsa sai a shigo ciki barakallahu fik wa min al iman billah yana daga cikin imani da Allah kenan abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata anan ba shine imani da Allah din ba baki da al'imanu bima wasafa bihi nafsa yin imani da abin da Allah ta'ala ya siffanta shi da shi ana jina wannan mince a tabi'idiyya mince mai ma'anar ba'adu yana daga cikin imani da Allah domin imani da Allah yana da shika-shikai guda nawa a imani da Allah ba wai imani ba shi imani ne yake da shika-shikai guda shida kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana da nashi shika-shikan maimaita imani shi ke da shika-shikai guda shida imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan da Allah ta'ala ya saukar imani da manzannin Allah imani da rana alkiyama imani da kaddara no kenan guda shida imani da Allah yana da nashi shika-shikan imani da mala'iku yana da nashi shika-shikan imani da manzanni yana da nashi shika-shikan imani da ranar tashin alkiyama yana da nashi shika-shikan haka nan imani da kaddara yana da nashi shika-shikan kowanne ɗayansu daga cikin shirin nan yana da kuma nashi shika-shikan kuna jina shi sai ibnu taymiya ce wa min imani billah yana daga cikin yin imani da Allah wannan abin da ya ambata kenan ba shine kada imani da Allah din ba imani da Allah na farko ya zama na imani da cewar akwai Allah din kun lura da wannan wannan shi shike ne daga cikin shika-shikan imani ne na farko na biyu imani da cewar kuma shi ne wanda ya cancanta a bauta mashi kun wannan kenan ko da mutum ya yi imani da akwai Allah in bai yadda da cewar shi ne ya cancanta a bauta mashi ba to har yanzu akwai don bai cika shika-shikan imani da Allah ba nawa kenan na faɗa biyu na uku imani da cewar shi ne mahalicin kowa da komai kun da wannan na hudu imani da cewar yana da sunaye kyawawa yana da sifofi maɗaukaka nawa na guda hudu waɗannan guda hudun su ne shika-shikan imani da Allah kuna jina? sai shekul islam ibn taimiyya ya ɗauki na hudun ya ce wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah tunda na hudun shine imani da cewa yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka ƙarƙashin imani da cewa Allah yana da sunaye kyawawa kuma yana da sifofi maɗaukaka shine ya zayyano waɗannan al'amura yace ce al'imanu bi ma wasafa bihi nafsa imani da duk domin ma al mausuliyya ce kuma asma'ul mausul mubahama ne nan ce bahama ya dillu alal umu. al'imanu bi ma wasafa bihi nafsa imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su duk abin da Allah ta'ala ya ce shi ya siffantu da kaza to abin da ake so a wurin ka ce ka imani da haka shi kenan abin da ya gagaro su kenan abin da ya sa ka ɗaya daga cikin abubuwan da aka a kai mari a kai bango da ibn taimiyya kenan a zamaninsa ɗaya daga cikin da ya sa aka tsani a ahalus sunna kenan ɗaya da wannan fa akan ba wai kai ka ce Allah yana da kaza fa a'a ne ya ce yana da kaza kai ka fassara ne to akan wannan ne fa aka yi ca, aka ce dan me al'imanu bima wa sofa bihi nafsa imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su min ghairi ta harifin ba tare da kaɗan canza ba kaɗan fi kitabihi ya siffanta kanshi a cikin littafinsa shi wa kenan Allah maɗaukin sarki ya zama ne ya siffanta kanshi a cikin alƙur'ani mai girma kenan da wani zai ɗauko mana waɗansu sifofin Allah maɗaukin sarki a wani littafin da ba na Allah ba zama ce yi haƙuri a yana samu waɗannan sunaye a yana samu waɗannan sifofi shi sa ya ce fi kitabi a cikin littafinsa don kaga wannan yana daga cikin yin imani da littafin domin idan Allah ta'ala ya siffanta kanshi a cikin littafi sai ka ɗauki wannan ayar ka ce tafo ba haka take ba to yin imanin mutum da littafin akwai shakku kenan don akwai abin da bai imani da shi ba yake neman mashi gyara tukunna kafin ya imani da shi din Allah ta halaye sauke wa bima wasafahu bihi rasuluhu haka nan imani da duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi salama ya siffanta Allah da shi abuwa no kenan biyu ko dai zamana Allah ya siffanta kanshi da wannan siffar ko ya zamana manzan shi manzan tsira annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da wannan siffar a cikin hadisi ingantacce no kenan biyu banda biyin nan wa ya kai wani sanin Allah eh kaga dai babu wani wanda ya kai Allah sanin Allah kul a antum a'lamu amillah kun lura da wannan a duk halittun Allah baki ɗayansu biduni istithna babu wanda ya kai manzan Allah sanin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano nan da kyau to kenan yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi domin babu wanda ya kai shi sannin kanshi kamar shi ya ce yana da kaza kawai sai ka ce shi kenan sami'ina wa ta'ala manzan shi ya ce Allah fa yana da kaza sai ka ce sami'ina wa ta'ala shi kenan naka kuma wannan shi ake nema akan imani abin da ya gagaro su kenan Allah ta'ala ya sauke ya ce min ghairi taharif ba tare da ka canza ba idan ka ce a taharif shine a taghayyiru wa imalatu shay'an wajhi a tahrif karkatawa domin harrafa shine fi'li madi din sa yuharrifu shine mudari'in sa at tahrif shine masdarin kaga ya zama mazidi kenan da tad'if amma asalin fi'lin harafa kenan harf gefe gaba wa minan nasi man abdullah alharf ala kuma wannan taharifi din karawa canzawa ɗabi'a ce ta Yahudawa isa Allah ta'ala ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu thumma yuharrifunahu sannan sai su canza shi idan aka ce canzawa yana da nau'uka na farko dai ya kasu kashi biyu a taharifa ya kasu kashi biyu ko dai canza lafazi ko kuma canza ma'ana idan muka ce canza lafazi yana da hanyoyi da yawa akwai hanya ta farko ta ƙari a ƙara kalma kaɗai shi ma ana kira suna wannan mai a taharif ya zama taharifun lafazi kenan ba taharifun ma'anawi ba misali ubangiji allah maɗaukin sarki ya ce wa ja'a rabbuka walmalaku malaku saffan saffa ba shi kenan ba sami'ina wa ta'ana sai ya ce a'a wa a amru rabbika me ya kara anan amru kaga ya kara kalma guda kenan sunan wannan ta harifin lafzi alkalmi wanda yake an kara kalma guda ya kara. ɗaya kenan kunga wannan ƙari ne ta fuskar ƙara kalma akwai kuma ƙari ta fuskar ƙara harafi misali fadin Allah ta'ala da ya ce arrahmanu alal arshi istawa sai ce istawa istaula ya ƙara mai kenan lamun kar ku sha'afa fa yahudawa da Allah ta'ala ya ce da su ku shiga garin wa ƙulu hittatun ku ce hitta sai suka ce mai hinta suka ƙara mai nunu sai Allah ta'ala ya ce fa baddala lazina zalamu ƙaulan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu ku lura ashe wannan al'umma ta annabi ba karamar daraja take da shi ba waɗancan ba kalma ɗaya nuna suka ƙara suka ce himba Allah ta'ala ya sauka musu da tsawa shi ko wannan ma amuru ya ƙara hamza mimun ra'un harfa no kenan uku wanda ya ƙara harafi ɗaya aka ce fa badala lazina zalamu qawlan wanda ya ƙara harfa uku fa gona ba karamar ta'addanci ba ne yanzu mai nashi in ya yadda tun da Allah ne ya ce a rahmanu alal arsista waɗin ya ce ya yadda mana wannan shi ne abin da ya faskara ƙunga musa mana uka guda nau kenan guda biyu ko dai ƙara kalma ko ƙara harafi a kan ɓangaren canzawa ta ɓangaren lafazi kenan akwai kuma ba canzawa ta ɓangaren canza wasali kaɗai ba ƙara harafi ba ba kuma ƙara harufa ba a'a canza wasali kamar da Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima sai ya ce wa kallama Allah Musa annu Musa ya yi magana da wa Allah ba Allah ne kenan yi magana da annu Musa ba kun ji ilhadi din kenan sai karanta wa kallama Allah Musa ta kalima kuma kun san da wa ake wannan maganar da Abu amurin al-Basri yake wanda yake hujja ne ƙari'i ne imam ne a babin karatun alkur'ani mai girma sai ce to yanzu ya zaka da faɗin Allah ta'ala da ya ce walamma ja'a musa limi katina wa kallamahu rabbuhu tun daga can musa makasur ne rafa da nasaba da jarra din muqaddara ce kun gano wannan da ke ko duk za a yi takadiri ne to anan walamma ja'a musa limi katina wa kallamahu rabbuhu shi ya san duk duniya ba a cewa kallamahu rabbuhu kuma kun fahimci wannan to kaga wannan tahrifi kenan to da yake da man kaso ba ta jahiliya shi bace ya ga Abu Amr al-Basri ya gano wallan shi tini to wannan shi yasa yace min ghairi tahrif ba tare da canzawa ba kun ga mun faɗi nau'ukan canzawa mun faɗi canzawa ko dai ta bangaren ƙari in ƙari ne akwai ƙara harafi akwai ƙara kalma ko kuma canzawa ta ɓangaren canza wasalin li'irabi kawai ku dubu kuma inda li'irabi yake tasiri Allah ta'ala ya sauwake wannan shi ne ta harifi allafusi ko kuma taharifi al-ma'anawi ya karkatar da ma'anar ubangiji Allah madaukin sarki ya ce shi mai rahama ne wa rahamati wasi'at kulli shai sai ce rahama din nan ai iraratun in'am ai yana nufin ni'imomi ne kun wannan shi wai bai da dole Allah ta'ala yana da sifa ta rahama ba ko kuma ya ce bal ya dahu mabasuta ta ni ya dahu din ai ni'imatahu kun ga ba wai kalma ya kara ko ya rage ba a'a kal fassara ce gaba daya ya canza shi yasa shekul islam ibn taymiya ya ce min ghairi tahrifin ba tare da duk wani nau'i na jirkita yadda yake a ƙur'ani ba wala ta'atil idan aka ce a shine nafiyu yusufat anillah ko da sifofi gaba ɗaya daga barin Allah daga Allah madaukakin sarki yace shi bai da Allah ma yana da sifa ba shine ma'ana a ta'til wa bi'irin mu'attalatin da rijiyoyi wanda ai daga an basu ba komai ba wani mai mu'amala da su saboda me ba kowa a wurin Allah ta'ala ya sauke ma'ana shi zai ce Allah yana da sifa to abin nan yana da suna misali sai ya ce al ne mai gafara ko a shi dai sai dai ya ce al kawai ma'ana ba shi da sifa ta gafara a'udhu billah ar bai da sifa wata irin fasara ne wani irin yare ne wannan Allah ta'ala ya sauke wa min ghairi takyifin ba tare da takyif ba idan aka ce takyifi ne ta'ayinu kafiyata sifa ba tare da an yi bayanin yanayin sifar ba da Allah ta'ala ya ce yana da kaza ba tare da ka ce iri kaza ba kun gane da ya ce yana da hannu ba tare da ka ce iri kaza ba ba tare da ka ce irin na mutane ba ko irin na dabbobi ba ko irin na halitta iri kaza ba da ya ce yana da fuska ba tare da ka ce irin fuskar mota ba ko irin fuskar gida ko fuskar kasuwa ko fuskar shago don zaka an ce wannan shagon yana da fuska eh yawwa ko shago bai da fuska sai dai a ce shagon ya kyauri sai dai kuma ba fuska kullum rada wannan da ke ku ashe akwai fuska to ba tare da ka kai ya fuka ce iri ta kaza ba wala tamthil ba tare kuma da ka musulta ba cewar irin siffan nan da ka faɗa irin siffan nan ta Allah ta'ala irin ta kaza ce daidai wa daidai a'udhu billah to duk waɗannan za ka ƙudirce ne ba tare da ka kore ba ba tare da ka kore sifofin ba ba tare kuma da ka kamanta sifofin na Allah ta'ala da na wani cikin halittarsa ba isa ibn taymiya yace bal yu'minuna bi anna Allah subhana ahlu sunna suna yin imani da cewa shi Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay kun ga korewa kenan babu wani abu da i kama da shi subhanahu wa ta'ala babu wani abu da i kama da shi sai ce wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani kun ga anan an yi annafayu da al-isbat annafayu shine laysa ka shay al-isbat wa huwa as-sami'ul basir da ya ce babu wani abin da ika kama da shi wannan ba shi ke nuna ba shi da wata sifa ba kuma saboda karke wannan tunanin sai Allah ta'ala ya ce wa huwa sami'u shine kuma as-sami'u duk da cewa ya san kai ma kana ji al-basiru shi kuma al-basiru ne duk da cewa ya san kai ma kana gani dan shine yace abin nan wallazi abin nan yace min nutfatin amshajin nabtali faj'alallahu sami'an basira shine yace faj'alallahu sami'an basira kuma shine yace huwa sami'u albasir kai ka san jinka da nashi ya sha bamban gajeren misali in mutum biyu suna magana da kai sai ka ce da na farko don Allah ya dan dakata ka ce da ɗaya ya dakata ka gama da wannan sannan shi kuma ka zo ka saurare shi amma idan gabaɗaya masallacin nan gabaɗaya duniya gabaɗaya an ɗaga hannu ana roƙon Allah ta'ala baya cewar ka dakata ya sauraro wannan subhanahu wa ta'ala ɗaya na biyu yanzu in wani shi ya zo yana magana da kai sai ka ce a kira maka mai tafinta eh gashi yana magana da kai gaba da gaba amma sai ka ce a kira maka mai tafinta domin ya fassara maka subhanahu wa ta'ala mai addu'a da hausa yanayi mai da inyamuranci yana yanayi mai da turanci yanayi mai da larabci yanayi mai da gwari yanayi mai da komai yanayi yana ji lokaci guda kai kasan jinsa ya sha bamban da naka wa sami'u lil jahri wal ikhfati bi sam'i al wasi'i lil aswati subhanahu wa ta'ala hakan nan mai gani ne kasan ganin Allah madaukin sarki ya sha bamban da naka kai yanzu kana ganin abin da ke gaban kai ne abin da ke bayan kafa ba ka gani shi a yanzu ɗin nan me ke faruwa a shagonka eh bai san me ke faruwa a shagon shi ba yanzu nan ai kafin ka taho karatu sai da ka biyo ta gida me ke faruwa a gidanka shi ne eh, hadithu ahadin kenan ko tunda da ka bar shago sai da ka biyo da gida sana yanzu haka me ke faruwa a gida yanzu haka me ke faruwa bayan masallacin nan ba ka ganin shi to ashe naka kasir ne sosai takaitacce ne sosai da sosai shekul islam ibn timiya ce fala yan fauna anhu ma wasaba bihi nafsa na farko ba sa goge ma ba sa kore ma Allah ta'ala duk abin da ya siffanta kanshi da shi wala yuharrifuna al-kalima amma wadi'i ba sa canza kalma daga inda take su suwa kenan ahlus sunna wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati wala yulhidun ba sa karkatarwa fi asma'illa a cikin sunayen Allah mana ba sa karkatar da sunayen Allah ta'ala wa ayati hakan nan ba sa karkatar da ayoyin domin Allah ta'ala cewa yi walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku kyala waɗannan waɗanda suke yin ilhadi idan ka ce al-ilhadu shine al-mailu wal udulu an shay shine a karkace a bankare a bauɗe a bar daidai na da fasara ta fito ko a karkace a bauɗe a bar tafarkin da yake shine na daidai wannan shine al-ilhad ana yi wannan a cikin sunaye hisa Allah ta'ala ya ce wazzarul ladina yulhiduna fi asma'i ko kyala duk waɗannan da suke karkatar da sunayen Allah madaukakin sarki ana yi wannan a cikin ayoyi ayar ba zai ƙara mata harafi ba zai canza mata ba wurin fassara sai ya karkatar da bakinsa wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ma ya'lamun za a ja ayar garau kajita amma wurin fassara sai ya ilhadi ya cusa mata waɗansu ma'anoni na daban don cimma mummunan manufarsa isa Allah ta'ala yake cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi an-nar khairun am man ya'ti amina yawm al-qiyamah imalu ma shi'tu daga ilhadi a sunayen Allah ilhadi a sifofin Allah ta'ala ba shi da kyau kuma da waɗannan ne ake cin kasuwa da waɗannan ne mutum yake cin kasuwa yake barnar da yake ya ga dama ba zai ɗora mutane akan tafarkin daidai ba sai musu ilhadi tukunna ya karkatar da kwakwalansu ya karkatar da al'amuransu Allah ta'ala ya sauwake wala yukayyifun ba sa kayyafawa ba sa kamantawa wala mafilun ba sa kwatantawa sifati sifofin Allah ta'ala bi sifati da sifofin halittarsa li'annahu domin shi subhanahu wa ta'ala la samiya la babu wani mai suna irin nashi hal ta'alamu lahu samiya ko ka taɓa jin wani mai suna irin na Allah babu ɗaya wala kuf'ala ba shi da wani mai tini, wani irinsa walam ya kullahu kufwan ahad wala niddala ba shi da kishiya fala ta ja'alu lillahi an kenan duk waɗannan abubuwa da shekul islam ibn taimiyya ya kore kana da ayoyi da suka tabbatar da korewar da yace la samiyala hal ta'lamu lahu samiya da ce wala kuf'ala walam yakul lahu kufuwan ahad da yace wala niddala fala taj'alu an andadan da ce wala yuqasu bil khalqihi fala tadribu lillahi al kaji tauhidi kenan amma tauhidi tafiya ake ta yi ba ayoyi ba hadisi zaka duba wani littafin tauhidi sai ke tafiyar kilomita mai yawa zaka duba shafuffuka masu tarin yawa babu Allah ya ce babu manzon Allah ya ce wai ana maka bayanin Allah a cikin littafin to me kenan ka faɗa eh wala yuqasula ba a kiyasta Allah subhanahu wa ta'ala فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق wa وأحسن حديثا min خلقه yace fa innahu domin shi Allah madaukin sarki a'lamu bi nafsihi shi yafi kowa sanin kanshi kun yi shiru ba ja shi ya fi kowa sanin kanshi wabi ghairihi shi ya fi kowa sanin kanshi shi Allah ta'ala ya fi ka sanin kanka ba shi halishe ka ba a wasu abubuwan a jikin ka kai baka san da su ba kun yi shiru ai shi ya halice ka so da ka ya fi ka sanin kanka da kanka na ko su jijiyoyi a ko su abubuwa da yawa da ka sani a jikinka da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba wani suka fi yawa wanda ba ka sani ba a jikinka ba wai ba a jikin wani ba kullure da kyau ko shi ya sa ya siffanta ka da siffofin da suka dace da kai ya siffanta kan shi da siffofin da suka dace da shi don shi ya fi kowa sanin kansa kuma ya fi kowa sanin waninsa subhanahu wa ta'ala wa asdaqu qila shi fi kowa gaskiyar magana wa man asdaqu min Allahi qila wa man ahsanu min Allahi hadisa kaga su ne wa dago qila wa ahsanu hadisa karku shi afa rubutun na gurgute ne yanzu za a rubuta mai tafi gida sa kawai ake ta rubuta ayoyin sai dai hararo su wa dago ƙilan wa ahsanu hadisan min khalqi shi fi gaskiyar magana shi fi. da kyakkyawar magana daga halittarsa saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da suka sa a gazgata ya cikin duk abin da ya ba da bayani a kansa domin babu wanda ya kai shi sanin kansa kai waninsa ma babu wanda ya kai shi sani subhanahu wa ta'ala bayan Allah maɗaukin sarki sun rusuluhu sadiƙona musaddaƙon bi khilafin lazina ƙuluna alaihi ma la ya'lamun wa li hadha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fasabbaha nafsahu amma wasafa bihil al mukhalifuna lirusul wa sallama ala mursalina li salamati ma qaluhu minan an naqs wal aib shaykhul islam ibn taymiyyah ce thumma rusuluhu sannan kuma manzannin Allah ina ka ce manzo shine eh kun shiru wanda aka turo wanda aka turo wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a annabi kuma wanda aka aiko shi don ya ɗora a kan shari'a da ta annaban da ta gabace shi kun yi shuru kuwan sake maimaita manzo an aiko shi da sabuwar shari'a annabi an aiko shi don ya ɗora a kan shari'ar annabin da ta gabace shi kenan kowannensu sun yi itifaki a kan cewar turo shi aka yi annabi aiko shi aka yi kenan zai isar manzo aiko shi aka yi ashe zai isar amma ka ce wai annabi an aiko shi ga karan kanshi ba a aike shi ga wani ba wannan akwai tambayi da za ka amsa tambaya ta farko yanzu kenan yana gani ana shan giya sai igum da bakinsa tambaya ta biyu yanzu kenan yana ganin ana bauta ma wani Allah sai ishuru da bakinsa bayan Allah ta'ala ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin sau da yawa mun aiko da annabawa a mutanen farko ashe annabi aiko shi akai bambancin su annabi dan ya ci gaba da shari'a da ta gabace shi kisa Allah ta'ala ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina asalamu ita me kenan a taura ina an at-taurata fiha hudan wa nur sai yace yahkumu biha annabiyuna bayan wannan annabi aka sauka da ita annabi Musa alaihi salatu wasallam annabawa da suka biyo bayan su suna aiki da at-taura dan annabawa ne ba manzanni ba wasu su kamar annabi Isa alaihi salatu wasallam da yake annabi ne manzo sai aka bashi injila kun lura da wannan da ke ko summa sulhu sannan jakadinsa manzanninsa sadiquna masu gaskiya cikin duk abin da suka faɗa musaddaquna waɗanda za a gasgata su kenan su ma duk abin da suka siffanta Allah da shi ya siffanto. ba za ka ce ba haka ba bi khilafin ladina yaquluna alai musaddaquna waɗanda za a gasgata su su masu gaskiya ne su suwa manzanni kuma waɗanda za a gasgata su ne saɓanin allazina ya alaihi waɗanda suke faɗa dangane da Allah ta'ala ma la ya'lamuna abinda abin da ba su sani ba don su annabawa suna faɗa dangane da Allah abinda da suka sani amma waɗanda ba su ba suna faɗa dangane da Allah ta'ala abinda da kama kame ne kawai duk zai zama rajimin ghaibi ne duk zanniyat ne wali hadha qal akan wannan ubangiji Allah madaukin sarki ya ce subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka ake magana da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a rabbil izza ma'abocin buwaya tsarki ya tabbata a gare shi amma ya daga barin duk abin da suke siffanta shi da shi na aibi da tawaya wa salamun alal mursalin kuma amincin Allah ya tabbata ga manzannin Allah baki ɗayansu domin al-mursalin jam'i ne daya na biyu kuma ga alfi wallam ya shige shi allazi dullu ala al-umu walhamdulillahi ala walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu baki ɗayan su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kaji abin da yace yace fasabbaha nafsuhu sai ubangiji Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa amma wasafahu bihi al wani lirusul dangane da barin abinda duk waɗanda suka saba ma manzanni suka siffanta Allah ta'ala da shi sai Allah ya ce ya tsarkaka daga barin wannan abu ɗaya kenan wasan lama alal mursalin sai ya yi ƙarin aminci ya yi daɗin aminci gawa ga manzanni shi wa kenan Allah maɗaukin sarki ya ce amincin Allah ya tabbata gawa ga manzanni saboda me li salamati ma qaluhu saboda tsaftar abin da suka faɗa ashe kenan kai ma an gana so sai ka abin da zaka faɗa ya zama tsaftatacce tatacce li salamati ma qaluhu saboda tsaftar abin da suka faɗa minan naqsi sun faɗa abin da yake ya kubuta daga tawaya wal aibi da duk wani aibi duk wani muzantawa saboda wannan abu da manzanni suka sifanta Allah ta'ala da shi akan haka ya ce musu amincin Allah ya tabbata gare su ashe kenan za mu yi imani da abin da manzannin suka sifata Allah ta'ala da shi saboda me saboda shi ya amince musu har mai ce amincinsa ya tabbata a gare su kuma gargamanta ya yi wannan ne bayan ya faɗi annabawa salamun ala aliyasin salamun ala kaza ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan annabi sai ce wa salamun alal mursalina kenan da wanda aka faɗa da wanda ba a faɗa ba duk amincin Allah ya tabbata a gare su saboda me saboda amincin abin da suka faɗa kenan abin da suka faɗa tsaftatacce ne tatacce ne za a yi imani da shi rukuni ne ma daga cikin rukunan imani da manzannin ya zama na kayyade da duk abin da suka faɗa shekul islam ibn kimiyya ya ce fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursaluna fa innahu siratul mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين yace fala udula li ahli sunna saboda haka kwata kwata babu karkata ga ahli sunna wal jama'a da waɗanda suke suna nam na'am na'am kun ga ɗaya daga cikin fa'ida karantawa kenan ko kowa yana da littafi a gaban shi shekul islam ibn ya ce wa huwa jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bayna an-nafi wal isbat wa huwa shi Allah maɗaukin sarki ƙadi tabbas dahir domin qad ta shiga fi'ili mudari'i a fi'ili madi tufidu at-tahqiq wa tawkid tabbas dahir kada jama'a fi ma wasafa ya tara cikin duk abin da ya siffanta wasan ma bihi nafsa kuma ya kiraye kanshi da su ya siffanta kanshi da shi ya faɗa ma kanshi da wannan abin ya haɗa abubuwa guda nawa bayanin nafi wal isbat ya haɗa tabbatarwa da korewa akwai wuraren da Allah ta'ala ya kore ma kanshi abu kaza abu kaza abu kaza saboda bai cancanci da waɗannan sifofi ba don sifofi ne na tawaya akwai kuma inda ya tabbatar makan shi sufofi don sufofi ne na kamala abubuwa guda na kenan biyu a kore a tabbatar to tambaya anan ita ce mecece ka'ida a wannan ka'ida ita ce galibi galibi tabbatarwa yana zuwa mufassal ne filla-filla daki-daki korewa yana zuwa mujimal ne a dunkule kuna jina maimaita galibin korewa ana korewa ne a dunkule galibin tabbatarwa ana tabbatarwa ne a fayyace dalla-dalla kamar da bayani za su shekul islami ibn taimai ya ce falawar udula li ahalus sunnati wal jama'a kwata-kwata babu karkata ga ahalus sunna wal jama'a amma ja a bihil mursaluna daga barin abin da manzanni suka zo da shi saboda me saboda sun yi imani da manzanni saboda me saboda Allah ya yadda da manzanni amincin shi ya tabbata gare su fa innahu domin shi abin da manzannin nan suka zo da shi as-siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya miƙaƙƙi har gidan aljanna abinda manzanni suka zo da shi wannan hanyar fa ita ce siratul ladina an'ama Allahu alaihim tafarkin waɗanda Allah ta'ala yi musu ni'ima minan nabiyina na abin da ya shafi annabawa wasu diƙina da siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da sauran bayi na gari Allah ta'ala ya sanya mu cikinsu an ba muka fahimci wannan za mu gane shekul islam bin taimiyya yana ishara zuwa ga ayat da ke cikin suratul fatiha da ayat da ke cikin suratul nisa a dukule ayat da ke cikin suratul fatiha ita ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima su waɗannan su ne ita ce aya da ke cikin suratun nisa ta bayani wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin wa hasuna ka rafika. wannan tafarki na a tabbatar ma Allah ta'ala abinda Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi a kore ma Allah ta'ala abin da ya kore ma kanshi tafarki ne na annabawa kullura kenan ba yanzu aka fara ba tafarki ne na siddiƙai tafarki ne na shahidai tafarki ne kuma na bayin Allah ta'ala na ƙwarai shekul islam ibn taimiyya ya ce وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتي وقد دخل في هذه الجملة تبس داهر ya shiga ƙarƙashin wannan jumla da muke magana wace jumla annafayu wal isbat a kore ma Allah ta'ala sifofin da ya kore ma kanshi a tabbatar mashi da sifofin da ya tabbatar ma kanshi ibnu taymiya yace wa qad dakhala fi hadhihi al jumla ma wasafa Allah bihi nafsihi fi surati ikhlas wannan jumla da muke magana na a hada annafayu wal isbat a kore kuma a tabbatar ko dai zamana a lokaci guda ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan ga karan kansa fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas wace ce suratul ikhlas allati ta'dilu thuluthal qur'an sura da tana yin daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani mai girma tana ɗaya bisa uku alqur'ani mai girma domin alqur'ani mai girma gida uku ne tauhidi gida nawa kisoshi ahkam uku kullura suratul ikhlas sura ce da ta tara tauhidi zalla kadai ɗaya kenan na biyu kuma ta hada korewa da tabbatarwa a cikin sifofin Allah maɗaukin sarki wannan kenan na gaba a duk lokacin da ka ji ko duk lokacin da ka kore ma Allah ta'ala siffa to ka hararo abin da isa ka kore ba jin daɗin magana ba da ka ce Allah ta'ala ba a zalimi ba ne saboda me saboda mai adalci ne kun bayanci wannan da kyau ko da ka ce Allah ta'ala ba mabukaci ba ne saboda me mawadaci ne kun gane wannan da ke ko da ka ce Allah ta'ala ba mai bacci ba ne saboda ba mabukaci ba ne a lokacin da ka kore kawai ka hararo cikakkiyar sifa ba to fa wannan ka zo da wani abu mai kyau ba ba wata gwaninta ka ba wata gwaninta bace ai mun maimaita a wannan majalisi mai albarka lokacin da wani yake cewa da wata kabila yace qubaylatu la yaghdiruna bi zimmatin wala yuzlimuna an-nas habata khardalin yace qubaylatun wata yar ƙabila ce ba ta wuce cikin cokali ba la ya yaghdiruna na bizimmatin kwata kwata ba sa saba alƙawari yaban su yi ko ba yaban su yi ba eh kun yanzu za ka ce yaban su yi in ya hararo ba sa saba alƙawari saboda su suna cika alƙawari amma in yana nufin ba sa saba alkawari don gudun kada a nakaɗa musu ɗan karan duka fa kaga baya ba su ba wala ya zulmunan nasu habbata khardalin ba sa zalunta mutane ko kaka saboda me saboda cika adalcin su ko don basu da ƙarfi shi yana nufin ba sa saba alkawari ne don ba cancanta ba za a nakaɗa musu duka ba sa zalunta dan basu da ƙarfi kenan kun ganin ba yabon su ba duk da cewar abin da ya kore musu kuma sifofi ne da kake ganin kamar yabo saboda dan ka zo kana cewa shi ba fari ba shi ba faki ba shi ba shudi ba shi ba rawaya ba shi ba kumfa kumfa ba shi ba kawur kawur ba wannan duk ba burgewa a ciki ɗaya kenan na biyu kuma dan ne cikin abin da ya shafi tauhidi kankan ba ce Allah ta ya sauwake ubangiji Allah madaukakin sarki ya tara abubuwa guda biyu a wannan sura mai albarka suratul ikhlas wacce take ta'dilu thuluthul qur'an da yace tana daidai da thuluthun qur'ani hadisi ne yana cikin bukhari da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace ta yi daidai da sahih bukh abin nan thuluthul qur'an haythu yaqul inda Allah ta'ala yace qul ya kai wannan annabi mai dubin daraja kace ashe wannan shaida ce akan cewar shi manzo ne da ba manzo bane da sai ya faɗa kawai kenan baya fada sai an ce ya fada kullura lura da wannan da kyau ko ƙul ka ce huwallahu shi Allah ahadun shi kadai ne tallin tal shi sa ya zama da ahad bai ce wahid ba domin in ka ce wahid za ka ce isnan amma ahadun ba a ce da shi isnan kuma kullura lura da kyau in dai ka ce ahad nan ce kirgade zuwa kuma ba za ka ce ahadun isnan ba kai kumbale qul huwallahu ahad ka ce shi ne Allah shi shi kadai tabbatarwa ce na kokorewa kaga an tabbatar mai da alwahadaniya kenan shi kadai ne tallin tal kun gane wannan da ke ko kuma wannan da ya ce shi kadai shi kadai ne baya nuna kuma dan ya ce da wani abu shi ma ɗaya ne ya zama ɗayantakar ta zama irin ta Allah maɗaukin sarki kun wannan da ke da Allah ta'ala ya ce bi bima'in wahidin bi bima'in wahidin da ya yace bi bima'in wahidin baya nuna ruwa ɗaya kuma kamar wannan ɗaya bane subhanahu wa ta'ala Allahu shine Allah as-samadu wanda ake nufata shi da bukatu duk wani mai bukata wurin Allah ta'ala yake kaiwa neman matsayi ne neman kasuwa ta zo da buɗi ne neman Allah ya buɗe kwakwallo shi ne karatu ya shiga neman Allah ta'ala ya tsayar da digadiyan shi ne a tafarkin Allah mara kowa ga waye ke nema ga Allah shi ne wanda ake nufata ga bukatu duk wani wanda ke da bukata ga Allah ta'ala yake tafiya kai tsaye tabbatarwa ce nan ko korewa tabbatarwa ce kun ga ayoyi aya farko tabbatarwa aya ta biyu tabbatarwa sai ce lam yalid da dai bai haifa ba shi Allah madaukin sarki bai haifa ba kenan ba shi da kwata kwata korewa ce nan ko tabbatawa korewa ce walam yulad ba a haife shi ba korewa ce ko tabbatawa korewa ce kenan ba shi da asulin ba shi da far'un far'un shine yaya asulin su ne iyaye subhanahu wa ta'ala lam yalid bai haifa ba wannan mai da martani ne kenan ga kiristoci da yahudawa wa yahudu usayd ibn allah wa qalatil nasara almasih ibn allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum allah anna yufakun wannan mai da martani ne ga mushrikan larabawa wa ja'alu min ibadihi juz'a suka sanya daga cikin bayan shi cewa yana da yanki ai da yanki ne na uba وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وبنجي جعل الله مدوكين كي باشر كتا كتا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كتا كتا باشر وني كني باشر وني إرنسا سبحانه وتعالى أحد كتا كتا da باب ونطايا wani إرن الله yake irin كي تو sarki to tun da kaga an kora ɗaya kenan babu biyu babu babu babu kone tunda ɗaya irin shi babu kenan babu biyu babu uku babu ba za a ce ga biyu sun yi kama da Allah ba tunda an kore ɗaya a cikin wace sura suratul ikhlas wacce take ta'adilu thuluthul qur'an surar da take ita sura ce da ta hada tauhidi baki ɗayansu kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya tara abubuwa guda biyu a ciki aljam'u bainan nafi wal ifbat annafi shine lam yalid daya wa lam yulad biyu wa lam yakul lahu kufuwan ahad uku kenan al ifbatu huwa allah ahadun as-samad kullu lura da wannan da ke ko kenan da shekul islam ibnu taymiya ya ce haɗa abubuwa guda biyu annafi wal isbat akwai dalilai da sura su da guda ta yi wannan bayani din wama wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin fi kitabihi haythu yaqul الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده izini بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أو نفقهم ولا يؤوده لا يكرث لا يك لا يكثره ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح a wani bugun na al'aƙida aqida al-wasitiyya kenan shekul islam ibn ya ce bayan ya kafa mana hujja da sura ɗaya suratul ikhlas wacce take daga cikin falalata ta'dilu filfil qur'an tana yin daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani mai girma ya ce kuma wa ma wasafa bihi nafsahu da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su fi a'azami ayati a ayar da tafi kowace girma fi kitabi a cikin littafinsa ayat da tafi kowace aya girma ita ce ayatul kursi ba a cewa ayatul kursi eh sai dai a ce me ayatul kursi yi fadinci fadinci yauwa ayatul kursi yi nan ba ga hamɓar hambar ba wahi yayi an ka ce ayatul kursi to kuma zafi ilayhi ya zama marfu'i kuma daga ina ayatul kursiyi ake cewa kun lura da ko ba a cewa ayatul kursiyu in ba ka ba karka hambar sibohi kuma yana kabari mana an kira wannan sura da ayatul kursi saboda ubangiji Allah madaukin sarki ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard shekul Islam Ibn taymiya yake cewa a wannan sura a wannan aya wacce tafi kowace aya girma a cikin alkur'ani mai girma ubangiji allah maɗaukakin sarki ya simfanta kanshi a ciki da sifofi ɗaya na biyu a cikin wannan ayar ya haɗa abubuwa guda biyu wurin siffanta kanshi ya haɗa mai annafiyu wal isbat ya kore ma kanshi waɗansu sifofi don ba su kamace shi ba ya tabbatar ma kanshi waɗansu sifofi don ya cancanta da su subhanahu wa ta'ala wannan ayar shekul islam ibn taimiyya yake cewa a wani bugun wali hada saboda haka kana man qara hadhihi aya ya kasance duk wanda ya karanta wannan ayar wace aya kenan fi lailatin a kowanne dare da zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursiyi lam yazal alaihi min Allah hafifun da dai ba zai gushe ba wani mai kariya na musamman daga wurin Allah da yake kare shi wala ya ƙarubu shaitan kuma babu wani shaitani da zai zo kusa da shi hata yi subih har gari ya waye malam ka ji zikiri daga taskan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zikiran bacci kenan amma wani yau shekaru aru aru ana ta karanta da shi zikiri ba karanta da shi ayatul kursi ba wani magwatakila shi ne sayidu zukara'u in akwai <laughs> inda za ka ba shi ƙur'ani ka ce lalubu maka ayatul kursi sai ce a wacce sura take saboda Allah malamai kada mu ja kanmu mana kaga kenan yanzu wannan abin da ya faɗa babu magana a baka a ba mutum yana yawan mafarki a ce a bashi wasu lawi ya kwanta da ya sa a kafaɗa shi ko a bashi wani kambu ko wani wane ne wane ne wane ne wane ne yana mafarki yana kaza ya karanta ayatul kursi ya kwanta bace kuma ya tashi karanta ta ya karanta ta da larabci kada ya karanta da yaren shi in ya je ya karanta da yaren sai zama ba ajin kursi ya karanta ba waɗansu abubuwa ya karanta kun yi shiru wannan ayar ta haɗa gaɓoɓi guda goma zan karanta kuna lissafa mun gaba ta farko Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illahu no kenan alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قوما من جوانا؟ to bari mu bi su gaba gaba ubangiji Allah madaukin sarki ya ce Allahu shi Allah abin bauta shi shi kadai tallin tal la ilaha illahu babu abin bauta da cancanta sai shi shi Allah wanda yake shine abin bauta babu abin bauta da ya cancanta a bauta mai sai shi subhanahu wata'ala kenan gaba ta nau kenan kaga wannan ita ce kalimatu tauhid la ilaha illallah la ilaha illahu kenan kun lura da wannan da kyau ko alhayu alqayyum alhayu shine rayayye alqayyum shine wanda ke kowa yake bukatuwa zuwa gare shi shine wanda ya tsayu da kanshi wani kuma ya tsayu da gare shi kun lura da kyau ko shi karan kanshi ya tsayu da karan kansa ɗaya kenan sannan duk wani wanda ba shi ba gare shi ya tsayu bai iya tsayuwa da karin kanshi ba shi ne alhayu alqayyum waɗannan kalmomi guda biyu alhayu alqayyum ubangiji ma'aiki ala tsira da mincin ala su tabbata a gare shi yake cewa a hadithin abin nan ismullahi a'azam yana cikin surori guda nawa guda uku sura ta farko sura albakara baqara sura ta biyu suratu ali imran sura ta uku suratu taha kaga Allahu la ilaha illahu al-hayyu a ali imran alif lam Allahu la ilaha illahu al-hayyu a taha wa anatil wujuh lil qayyum da wannan tarkibin wurin guda uku ya maimaita ƙur'ani shine alhayu rayayye wanda yake babu ta rigaye shi ba mutuwa ba ta riske shi ba kun gano wannan da kyau ko shi yasa ya ce wata wakal alal hayyi وتوكل على الحي الذي لا اله الا هو او لا يموت وتوكل على ga alhayu wanda yake baya mutuwa shi shine wanda yake duk wani abu gare shi ya dogara saboda rayuwarsa la ta'khudhu sinatu saboda cikakken rayuwarsa gangadi baya kama Allah wala nau hakan nan bacci baya kama Allah domin duk waɗannan gangadi hanya ce ta mai bacci bacci nau'i ne na mutuwa kun gane ko bacci nau'i ne na mutuwa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha to saboda cikarsa shi alhayyu ne duk wani abu da ke da alaka da mutuwa ma ba shi da su ba shi da alaka da gengedi kenan raye ne da a koda yaushe zaka roke shi baya bacci balle ka ce akwai baccin rana akwai abu akwai kaza akwai kaza ko akwai hutu subhanahu wata'ala duk waɗannan abubuwa kuma tawaya ce dan gengedi gajiya ce take kawo wannan bacci dan a huta duk waɗannan sifofi ne na tawaya da ba cancanta ga Allah maɗaukin sarki ba ya tsarka gabran su la ta'khudhu sinatun wala nawmun ka lura sinatun na kira ce nawmun na kira fi siyaqin nafiyu me an nafiyu din la annafiya ba annahiya ba dan saboda haka fili mudari bai zama majzumun ba kullu da ko kuma wannan kiratu fi siyakin nafi til umuma aw siyakin nahyi din na kirat in suka biyo nafiyu ko suka biyo nahyu duk suna bada umum duk wani nau'i na gengedi da duk wani nau'i na bacci baya kama Allah madaukin sarki subhanahu wata'ala saboda me saboda alhayyu ne saboda alhayyu ne shi yasa ba bacci ba gengedi wannan kuma bai hana ubangiji Allah madaukin sarki ya sifata wata halittarsa da alhayyu ba yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy kun lura da kyau ko kenan ba za ka gode ba za ka share ma Allah ta'ala sifa ta me alhayat ba saboda wata halittarsa tana da wannan ai shi ya san akwai bambanci da Allah ta'ala ya ce yukhrijul hayya min almayyiti ai shi alhayy din yana gengedi kuma haka ba kuma yana bacci kuma yana wuciya ya ma wuce kun gane wannan da kyau ko saboda ka dan Allah ta'ala siffanta kanshi da wata sifa baya hana kuma ya siffanta wata sifa kowace sifa da irin tata yadda Allah ta'ala ya siffanta kanshi ya siffanta kanshi ne da abin da ya cancanta da shi da ya siffanta wata halittar ya siffanta ta ne da abin da ta cancanta da shi shikenan kawai lahu ga Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake ma fi samawat duk abin da ke samai bakwai wa ma fil da duk abin da ke ƙasai bakwai waye shi shi kaɗai isa kake gani ya karɓa daga garin ne ya ba wani don nashi ne kun da wannan da kyau ko gare shi shi shi kaɗai yake samai bakwai da ƙasai bakwai na haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace Allahu ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma hakan nan yace tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yace man ya yashfa'u indahu illa bi izini babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah man babu wanda yashfa'u indahu da zai yi ceto a gaban Allah illa bi izini ci sai da izinuwa Allah madaukin sarki wannan ayar tana tabbatar da ceto ne ko tana korewa eh kace me da sharuɗa tana tabbatarwa da sharaɗi tana tabbatar da ceto da sharaɗi wani sharaɗi izinin Allah da izinin Allah kun da wannan da kyau ko izinin kamar da malam yayi bayani a ciki shekul islam ibn timiya yayi bayani a ciki Allah ta'ala zai ba da izini ya ce wani shi wa kenan wanda aka ba izini ci wani wanda aka yi izinin a ceta kun gano wannan kai zaidu misali ceci amuru kenan da an ce zaidu zai yi ceto ba kuma shi kenan zai tafi ya ɗebo wal mutu radiyatu wannan ɗihatu ba kun gane ko wannan zai nuna maka ashe ceton daman nawaye ƙullillahi shafa'atu jami'a ka ce ga Allah kadai dukkan ceto yake Dan ya nuna maka cetan nashi ne shi yasa ya ce kai da aka baka izinin ka yi ceton to cecuwa ne wannan babu wani abin da hura hanci ya ce in baka bishi ba ba zai cece ka ba babu hura hanci a ciki na farko ma dai akwai tabbas shi din zai yi ceton babu tabbas na biyu da ya ce ba zai cece ka ba wa ya ce daman zai ceton ma tukunna tsoron akwai tambayoyi masu tarin yawa da suke nema a amsa su mala'ika fa dubu matsayi da daraja irin na mala'ika wa kan min malakin fi samawat la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda kun lura da wannan da kyau ko kenan babu wani hura hanci ce ba zai cece ka ba ba ka bi shi ba me yi zafi abinda ceton na Allah ne shi zai ce wane cecuwa ne kuma inda Allah ta'ala ya ce man zallazi inda hu illa bi izini alamu shi Allah madaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar ma baina aidihim duk abin da ke gabansu ma'ana duk abin da za su je su tarar na alkiyama yana da cikakkiyar masaniya akan shi daya ko kuma duk abin da za su gabatar a nan duniya yana da cikakke masaniya a kan shi fassarorin biyu sun ci karo da juna kenan duk za a tabbatar da su wa ma khalfahum duk abin da suka bari a nan duniya yana da cikakkiyar masaniya shi duk abin da suka aikata a nan duniya yana da cikakkiyar masaniya shi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba sa samun wani abu na abin da ya shafi iliminsa ba sa riskar wani abu na ilminsa fasara guda biyu ko dai ilminsa abin da ya shafi sunayen shi da sifofinsa shi wa kenan Allah bayi ba sa samun wani abu na sunan Allah da sifofin Allah maɗaukin sarki illa bi ma sha sai gwargwadon abin da ya so su sani ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan sunayen Allah ta'ala wanda ya kaddar mu sani kenan 99 shi yasa annabi sallallahu addu'a yake cewa abin nan inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bi au aw anzalta fi kitabika aw alamta ahadan min khalqika aw ista'farta biyu fil ilmi ghaibi indak da yake nan ko kuma fassara ta biyu wala yahituna bi shay'in min ilmihi ba sa iya samun wani abu na ilimi kwata kwata sawa'un na sifofin Allah ta'ala ne ko ba na sifofi ba illa ma sha'a face sai abin da Allah ya kaddara su sani don wa ma'ucitu min ilmi illa qalila yanzu haka ma tambaya aka ce da abin da ka sani da wanda baka sani ba na gaba daya wanne fi yawa wanda baka sani ba mun gane wannan da kyau ku yi hakuri ayatul kursi din fashin baki ake mata eh wasi'a kursiyuhu kursiyin Allah maɗaukin sarki kene yana da kursiyu eh kun shiru yawwa annabi suleiman fa eh yana da shi saboda mai kowace yana da shi ya ce yaya wa alƙaina ala kursihi jasadin fi ma'ana kun gano wannan da kyau ko kenan kursiyin Allah ai kaga ba irin wancan bane ba ma zai haɗu ba shi na Allah ji wasi'a ya yalwaci kursiyu kursiyin Allah Madaukin sarki ya yalwaci as-samawati wal arda samai bakwai da kase bakwai kenan da za a ɗauki samai bakwai da kase bakwai a jefa su cikin kursiyin Allah bacewa za su bat shiru za ka ji bacewa za su yi bat saboda shi kursiyin ya fi su girma kun lura da wannan ke ko kai ka ce silai ne aka ɗauke shi aka jiba shi aka tafarin daji kursiyin wa Allah shi kuma kursiyun a sanya shi a al'arshi shi ma ka zai ɓace domin babu wani abu mai girma mai nauyi kamar al'arshin ubangiji shi yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a zikirin da ya yi ya ce da mai ɗakinsa na faɗi wasu abubuwan da sun fi abin da kika faɗa ya ce subhanallah wa bihamdi adadin wari warida nafsihi sai ce wa zinati arshihi saboda kaga sai ce wa zina wa zinati arshihi da nauyin al'arshinsa domin al'arshinsa shine abin da ya fi komai nauyi to yau a ce kayi zikiri nauyin al'arshin ubangiji an ɗauki wannan nauyin an sa akan mizaninka ya haɗu da ikhlasi ya kake gani ha ba mala ki yasa zikirin wata rana zan yi magana akan shi dan ya tara bangarori mai yawa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi adadin halittarsa kaga halittarsa fa wacce ida da wacce i yanzu da wacce zai nan gaba adada khalqihi wari rida nafsi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wari rida nafsihi da yardarsa wa zinata arshi wa midada kalimati wata rana da zai magana kan wannan zikirin insha Allah ta'ala mu dawo karatun wasi'a kursihu samawati wal arda kursihu ubangiji Allah madaukin sarki ya yalauci sammai bakwai da ƙasai bakwai kenan ya fi samai bakwai da ƙasai bakwai an ga dauki sammai bakwai da ƙasai bakwai ka sa a cikin kursiyin ubangiji bacewa za su yi an ga ɗauki kursiyin ka sa a cikin al'arshi bacewa zai yi sai ya ce ya daidaitu akan al'arshi sai mai kuma kenan wala ya uduhu hibbuhuma shekul islam bin taymiya a wata nuskar ya fassara wannan jumlar ya ce wala ya uduhu la yukrifuhu baya damun shi wala yufqilhu baya mishi nauyi hibzuhu ma kiyaye sammai bakwai da kasai bakwai kula da samai bakwai da kasai bakwai ba abu ne da ke da nauyi a wurin ubangiji ba ba abu ne mai wahala a wurin ubangiji ba inna Allah yumsiku samaa wal ardu an tazula wa yumsiku samaa an taqa ala al ard illa bi idhni subhanahu wa ta'ala kenan wa huwa shi Allah madaukakin sarki al aliyyu shine madaukaki shike da kaga al aliyyu sunan mun ku sha'awa nace hoge daidai muke ma'ayar ko yawa fashin baki kawai ake yi da muka yi darasi da mata a tafsirin bara darasi hudu aka yi mai minti arba'in da mai awa ɗaya da awa ɗaya da abin nan awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi darasi biyar hudu muka yi da su azumin bara ba azumin bana ba wanda yake malamin mu farfesa abdulrazak shi kuma wajen darasi takwas yi mata ayatul kursi din amana rasulu ya mata wajen darasi goma sha takwas eh eh mana mun fahimci wannan shekul islam ibn taimiyya ya ce a azamu ayati ita ce ayar da tafi kowace girma ita ce ayar da tafi kowace girma wace aya ayatul kursi wa huwa shi Allah shine al-ali shine madaukaki kenan kun ganan suna ne eh sifa kuma fa al-ulu da yace al-hayyu suna ne sifa fa al-hayatu kun lura da wake ko da ya ce wa huwal aliyu shine madaukaki kun lura da wannan da ke ko kenan yana da shi ta mai ɗaukaka kuma guda uku ce uluwar sha'ani da uluwar qahari da uluwar zat zatinsa maɗaukaki ne kisa ya ce sabbih isma rabbika al'a'ala kun lura da wannan da ke ko kuma yana da uluwar qahar shi ke da ƙarfi akan kowa wa huwal qahiru fauka ibadi shike da ulu sha'an kulle yamin huwa fi sha'an subhanahu wa ta'ala kenan al'azim kuma shine mai girma kulura da aka ce shine madawaki kenan yana da sifa ta daukawa komai yana kasansa domin shi yana sama subhanahu wa ta'ala cewar yana sama aƙida ce mai zaman kanta da dalilanta cewar kuma ya daidaito akan al'arshi aƙida ce mai zaman kanta da dalilanta duk bayani zai zo kamar da malam imana shekul islam ibn taimiyya a wannan ayat da ya kawo kar mu sha'afa kan mai nisa da karatunmu yana mana bagana ne akan hada aljam'u aljam'u bainan nafi wal isbat ya kawo qul huwallahu ahad cewar Allah ta'ala ya kore kuma ya tabbatar ya tabbatar yace qul huwallahu ahad Allahu samad kun lura da kyau ya kore yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan yanzu a nan muna neman tabbatarwa a wannan ayar da malam ya kawo kuma muna neman korewa Allahu la ilaha illahu kaga Allahu tabbatarwa la ilaha korewa illahu alhayyu alqayyum la sinatun wala nawm korewa barakallahu fikum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zallazi yashfa'u indahu korewa illa bi iznihi ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim barakallahu fikum shekul islam ibn taimiyya ya ce wali hada saboda wannan kana man qara hadhihi aya ya kasance duk wanda ya karanta wannan ayar fi lailatin a kowanne dare lam yazal alaihi min Allah hafiz ba zai gushe ba face yana da mai kiyaye shi na musamman daga wurin Allah madaukakin sarki wala ya qarubu shaytanun babu wani shaytani kuma da zai kusa da shi hatta yusbih har gari ya waye da izinin Allah ta'ala sai mu tsaya a anan darasi na gaba sai mu tahi a gaba ta gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yake cewa za a iya karanta ma yara ayatul kursi kun lura da kyau za a iya karanta ma yara ayatul kursi kuna jina na farko dai ka sani akwai zikirin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake karanta ma alhassan dawa da alhussaini zikirin da ake ma yara da izinin Allah ta'ala gobe kowa zai samu kwafi guda daga taska ta annabta domin ya dinga karanta ma yaran shi ya dinga fada kuma suna maimaita wanda suka iya fada su dinga fada wanda ba su iya ba kuma ya dinga karanta musu da izinin Allah maɗaukin sarki wai waɗanda ba su da yara za su iya karanta makannansu e eh, sai su karanta masa watakila ma zana ɗalibai a makaranta hmm? kamar ya ni ya tambaye ne na wadan sa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne.